bismillahi rahmanir rahim birar danko kashi na saba'in da biyu a wajen dadi ta karya kamar yadda ta faɗa suna ta firar su cike da nishaɗi a cikin firar ne yake ce mata yana son ya je ya ɗan huta kwana biyu daga nan zai ga dakto ɗinsa da kuma wani business ɗin da zai yi a England. Ba tare da ta kawo komai a ranta ba, don har ga Allah ba ta san a ina su yake ba yanzu. Ta ce dadi, ba dan ina akan gabar wani kes ba Allah ni ma da na bika na dan huta ko na wani week ne daga nan ina son na shiga US ma duba wasu takardu na a gidan can da yar tsogana dadi ya ce to ko na jira ki ne sweetheart kin san fa na dade ba mu yi tafiya tare ba ina jin kewar haka ya ce da faɗin dadi kar ka sa Nasir ya ɗauka na kwace masa fadarsa ta autanci fa shi ma darawar ya cike da nishadi. yana faɗin ai ya ce yanzu shi ba auta ba ne eh eh ne auta banda karfin hali an taba kwace dan wani gida a bama wasu murmushi lola ta da cewa naku ne ai dadi wake da iko da shi sama da ku a fam muwaddat san kai da mai da dan wani naka da haka ne da haka ne ai da ke ma na hakura na bar wasu dada mahaifinsa na sane da abinsa kafin ya waiwayo ne kawai yanzu dai ki duba idan kina da dama zuwa hutun sai na jira kin dan ni ma zan shiga US din insha Allah nani dinki mata kira ni wai ba ta da lafiya sosai za ta koma ƙasarsu Gambia ta yi jinya amma na ce ta ɗan jira ni har na je sai ta wuce sosai Lola ta nuna tausayawa da mata al'da'ar samun lafiya daga haka suka ci gaba da fira har lokacin fitar ta yi tare suka fito da dadi ɗin har da momi da ta same su ita ma ta samu umita na jiranta da haka bata ɓata lokaci ba ta ɗan tattaɓa AA da masakis tana jaddada masu amra su ɗauki saƙon amma a ɗakinta idan za su wuce ka AA kai AA ɗin ne a can. Yau kasancewar Juma'a ce duk sati can ake kai sa dama. Sun amsa mata da to ta shiga mota suka wuce. Kamar ko da yaushe Amma ta yi farin cikin ganin jikan nata. Dama gashi Juma'ar ƙarshen wata ce. Yaran gidan duk za su zo shi ma cike da ɗokin ganinta. Ya maƙalƙale ta don ya saba da kakarsa. Kasancewar ana kai sa dama. Da ya ga Asma'u ma haka ya dinga zallo dan dan lelanta ne. su amara ba su jima ba suka wuce duk da ba haka asma'u ta so ba sai dai za su wuce school ne dole babu yanda za su yi ita mayo ba za ta je ba ne ba saboda tun jiya tana kwance babu lafiya maryam kuwa tana gidan anti bilkisu saboda makaranta ta fi mata kusa daga can ya sa ta fi zama a can yanzu sai wiki na ake ganin ta a nan gida tun da an zama yan jari yan jami'a bisa tsayawar smart da yaran abba mata ba sa shiga jami'a sai a gidajen mazajen su ita ma ganin an kawo kuɗi ya sa smart ɗin cin ƙarfin abban da ƙyar dai ya amince ta fara shi kuma smart ya yi hakan ne saboda ya san sa ahmad yan boko ne na gani na gani kashe ne baya son yar uwarsa ta shiga cikinsu ta koma baya yanzu ko babu komai ta ci ƙarfin kusan shekara biyu kafin bikin tun da gashi yanzu tana da shekara kusan ɗaya bikin kuma shekara ɗaya aka saka ko ko amma ta fara bamu AA sai ya kisha ya fara bultso mata shi cikin dungure masa kai da faɗa ɗan nema yau kuma kokon ne ba za ka sha ba kai ma dai tsirfa irin ta baban gida yana yaro dukka ka iya ta dariya asma'u da ke kwance take musu ta ce kai amma yayin ne ya tsirfa amma ta ce tab har ma ana magana a ya haidar al'amarinsa daban ne da na kowa jinga ta sha haɗa masa tiko zai sha to amma amma ƙilfa baya jin yunwa ne ito da wannan kuma sai dai kuma daidai nan kira ya shigo wa da amma ɗin Tashi Asma'u ta ta ɗauko cikin zumuɗi take fada. Amma ya haidar ne. Murmushi ita ma Amma ta yi. Don haka Asma'u ta ɗaga tana gaishe sa cikin farin ciki da girmamawa. Daga ta amsa mata da kulawa tare da tambayar ta jama'ar gida ta ce kowa lafiya yake. Ya tambaye ta me yasa bata je makaranta ba. Ta sanar masa tun jiya ba ta da lafiya. Shi yasa Amma ta ce yau kar ta je sai Monday. Oke ya faɗa a takaice. Cikin rashin son hayaniyar nan tashi. har za ta miƙa ma amma wayar sake faɗin kin je asibiti ne amsa ta bashi da cewar a'a anti mawadda ta turo min dakto ya duba ni da daddare da mamaki ya ce gidan ta zo a'a a'a yaya ai ba ta iya zuwa har yanzu ta kira amma ne suka gaisa shine ta ji amma na min faɗan shan magani ta ce mata ta bar ni bari dakto ya zo ya duba ni sai ya min allura idan ban san maganin ne yayi ya faɗa a takaice daga haka ya shiru ita kuma sai ta miƙa ma amma wayar ya gaida Ahmad cike da girmamawa ta amsa masa da kulawa dariyar wasan da Asma'u ke ma AA ya ce wa ke dariya haka Amma ta ce babana ne Asma'u ke ma wasa yau kuma anan ya kwana kenan da yar dariya Amma ta ce banda abanka har da ina mai shan nono zai kwana wani waje ba da uwarsa ba yanzu su yan biyu suka kawo shi dai sai kuma dare sai mu bada ko abdul su mai da shi sai dai na san yanda bai da rigima kwanan nan ma zai iya zai kwanan ma zai iya yi ba tare da ya dama ba, ba dai a taɓa gwadawa ba ne ba. Da har haƙurinka ya biyo, bai bar komai ba shi ka Ɗan marmashi kawai Smart ya daga can da faɗin sana hmm, Sanin halinsa na rashin amsa komai dalla-dalla ya sa amma fahimtar abin cewar kenan. Da haka ta ɗora da faɗin haidar. Ba ka ganin ya kamata ka yi magana su taho haka nan? Ko Allah zai sa a dace komai ya daidaita? Duk da dai ba ta iya shigowa gidan nan har yanzu. kuma tana son hakan ko ta zo sai dai ta tsaya waje shi ma da ƙyar ake sha don sai ta tafi da ciwon kai amma 'yar albarka kullum ba ta gajiya sai ta kira ni safe da yamma ta ji lafiyata kayan shayi da su sabulu zuwa kayan bukata irin su irin su sai dai na ba ma wani ai duk wanda ya wannan shiga tsakanina da da kai da iyalinka ba zan yafe masa ba a wannan karam hawaye suka cika mata ido cikin rauni da sanyi su mata ya murmushin karfin hali da faɗin amma dan Allah ni ba na son kina damuwa komai lokaci ne ai Allah dai ya ba mu ikon cinye jarabawa wallahi ni kuma ina jin nauyin su dadi ban san taya zan tare su da maganar nan ba ina ga kawai dai mu ci gaba da zuba masarautar Allah ido komai zai wuce yanzu ya batun ganin naki likitan ne ko dai nan zaki taho dan ina son ita ma an ci ta zo nan din saboda matsalarta. akwai wata ƙwararriyar likita a nan da nake fata in Allah ya yarda ta ganta za a dace haidar kai dai na kai dai na kula baka jin kisan kuɗi san. wannan ƙoƙarin naka yayi akan yar uwarka amma ni dai ka bar ni anan ai akwai likitoci ƙwararru insha Allahu za su duba ni dan ma ka damu mani kawai amma ai kafarka kafarka kafar ba wani tana yi sosai bane ba yanzu tunda ka aiko min maganin nan amma ai lokacin abu a yi sa da ban yi ba ai da ba da shi yanzu kuma alhamdulillah so nake ma mu yi magana da abba dan yana son gyara gidan nan tunda naga baya son barin barin anguwar tab kai ma ka san me raba abban ku da anguwar na ai sai dai mutuwa gyaran dai shi yafi fi kam na da gamsuwa ce insha Allahu hakan za a yi kawai daga haka suka ci gaba da su tsawon lokaci kamar yadda yakan yi duk sanda ya kira har sai da aka kai masu ummar su ma suka gaisa kamar koyaushe sai da ummar ta bugi cikinsa akan komawar matarsa shi dai ya murmushi kawai kamar yadda yakan yi Alexander ta masa tambayar saboda nuna kunya sai dai hakan na kona mata zuciya da jin ƙarin tsanarsa cikin rashin daɗin rai ta mika ma asma'uwar ba tare da ko sallama sun yi ba mama ma an kai mata sun gaisa da anti amarya lokacin da ta maida ma amma wayar take sanar mata yau ma umma sai ta tambayi yaya wai yaushe zai zo ya maida anti mawaddat ne ko ya zai kawo masu wannan karan murmushi kawai amma ta da girgiza kai tana dai mai mamakin hali irin na Umma. Tana raka ta ne kawai zuwa gabar da take buƙatar ba ta amsa. Shi yasa a yanzu take ci gaba da shanyo komai dan ta gama ji a ranta da hannun Umma al'amarin su Smart ɗin. Tun da ya fito a firizin da mahaifinsa ya sa aka kai sa jiya, ya kwanta kusan ta wata guda saboda wahalar da ya ci a wajen. Daga ƙarshe ya ɗauki amaryarsa suka wuce Mexico. Watanninsa biyu kenan sai yau ne ya dawo Najeriya. ya murje abinsa tamkar komai bai faru ba sai kiba da ya kara abinsa mammo kaɗewar da ya duk ta ɓace tafiya yake cikin izinin tashi da ƙasaita yana faman hura hanci abokan cin mushen nasa ne su honorable na kowa suka je tarbarsa sai tajiddin da shi ma bai fi kwanaki uku da dawowa ƙasar ba shi ma dai ya murje abinsa kasancewar hankalinsa kwance yake akan zaman lula a gida gani yake auren ya mutu suna ɓoyewa ne a cewarsa ta gama ɓoye-ɓoyen ya fito a ɗaura masa aure shi yasa ya ajiye makaman yaƙinsa da mahaifinsa ya ɗora su tsakaninsa da kakanninsa ya je suka daidaita da baba garko don ya ba shi haƙuri sosai da tabbatar masa shi baya tare da mahaifin nasa sannan bai san manufarsa akan lulu ba baba garko ya so korarsa amaryarsa ta lallashe sa da tausasa shi akan ya jawo tajaddin ɗan a sa haka zai sa ya canza masa ra'ayi akan dagiyar soyayyar lolo har ma ya hakura. ya fahimci manufarta don hakan da zai yi ne kawai zai bararanta halin jikan nasa da ubansa kar shi ma sarasa shi a kallo ɗaya zaka ka ɗauka babu komai a tattare da shi da alhaji suleiman ɗin sai farin ciki nan ko zuciyar tsatsage take da mugayen nufi musamman akan abubuwa da dama don wannan karan kam ya dawo da shirinsa shi yasa ya bada kafar ja baya a cewarsa ja baya ga rago ba tsoro ba ne shirin faɗa ne cikin ɓacin rai abokin nasa ke kallonsa don gaba ɗaya a watannin nan mm atik ya sake birkicewa Dan saukin da aka samu wani aiki da mahaifinsa ya haɗa shi da shi ne zuwa China shine dalilin ɓuyarsa. Sai a watan jiya yake dawowa gida Najeriya. Abin da ya fara yi ne neman Nadiya. Sai dai ya taki rashin sa'a wai tana kwance babu lafiya. Dan cikinta ya kumbura sosai tana fama da ciwon hanta da ƙoda sakamakon shaye-shaye. Ga ciki ta samu wanda ta yi ta faɗi tashi ganin ta zubar da shi amma ya gagara zuba. Ta yi ƙoƙarin ganin Alhaji Baita domin cikin ta san nasa ne amma ta kasa samun kowace irin dama da ya ƙarshe mahaifinta ya koro ta daga gidansa yana gama jan abin da ke faruwa da ita a wajen yarinyar shagonta ya ja tsaki da faɗin ba ta da wani amfani a gare ni yanzu daga haka ya kada kansa ya tafiyarsa a sabon bincikensa ya gano lulu na gida amma ta haihu ya ji baƙin ciki da jin ciwon jan kalmar haihuwan nan har ya nemi susu ta kansa don iyaye dinga ɗurawa da koken yana sambato da ƙyar asim abokinsa suka samu ya dawo daidai sai dai ya rantse yana akan bakansa sai ya mallaki lulu ko da ta ƙarfi ne don sha'awarta za ta iya kashe sa saboda a ganin da ya mata ranar bikin kaddamar da ƙungiyarta sai ya ji kamar ƙarya ake masa ta haihu don tana nan fesa ita babu alamar wani koma koma baya ko ta wayar haihuwa tare da ita sai ma kyau na musamman da ya ga ta ƙara masa da cikar kamala duk da yanzu dai ba ta shigar wando da riga ko matsatsin kaya ta fita haka zuwa sai da abaya a sama wani lokacin ma da face mask sai kuma wani wai yaron nan mai tashe da shi da shi kansa yake matuƙar so wai shine direban nan nata da ta aura wannan abu shi ma ya jijjiga shi ya jima yana mamaki a ransa amma don ƙarfin hali har yanzu a hakan baya jin zai janye don kullum kamar ana ƙara hura masa wutar buƙatar lulun ne ko neman mata ko neman mata ya rage yanzu don kowace ta babburge sa sai ma idan ya dan ya dan ga kina yanayi da lulun ko idan ya sha koken ɗinsa na faɗa masa banza wofi sai ya jajibe ki yana dawowa ya cinsa kuma a ƙare da bala'i mai bi ma ku samu tsabar duka ko sau ɗaya bai kula asim ɗin da ke da ke fece shi game da nacinsa a kan lulun ba, sai ma miƙewa da ya yi shigewarsa toilet ya bar Asim ɗin na ci gaba da masa hayaniya. Sosai abubuwa suka ma malulin yawa, da har ta ce ba za ta bi dadi ba, ta fasa. Lallaɓa ta ya dinga yi har ta so fara tsarguwa, sannan ya taƙaita. Da ƙarshe dai, ta ce za ta je ɗin, ko don takardun nan take son ɗaukowar. Ta je gidan Uncle Yusuf suke magana da Antisala. Murmushi kawai Antisala ta don ta san da tafiyar dama a bakin Uncle Yusuf da baya ƙasar. Wasu abubuwa ta haɗa ma Lulu wai na gyaran jiki. Ba ta kawo komai ba ta amsa don yanzu ta dage da irin abubuwan gargajiyar nan. Ganin sa amshi fatar ta da kyau. Ga ƙamshin da yanzu ya kama jikinta kuma duk dai irin haɗin na haɗin su humra da ta raina a dane. Wala ta dawo gida ba ta yi wasa da su ba, yayin da momi, momi ma a kaikaice take ba ta nata saraka. Hatta da iya ta bawa ba a barta a baya ba, daga ita sai AA za ta wuce. ta so su je da ummita amma dadi ya ce ta bari sai daga baya idan ma har da iya ta bawa take so duk zai haɗo mata dadi ya ce da faɗin haba dadi sai ka ce wata za ta je zama su baki kawai mu dawo don ni ko aliyu da za ku bari a gida zan bar sa a'a ba zai yiwu ba ki je da shi shi ma ya huta tafiya babu abokina ai ba zai min daɗi ba ya yi maganar yana lakace hancin AA da ke tsalle-tsalle a sa Murmushi kawai lura ta daga haka suka ci gaba da shirinsu musamman ma shi AA da komai sai an masa UK London. tafi yake a nutse kan kafafunsa daga gagansa kaga tsayayyen mutum mai cike da jarumta da lafiyar gabbai. A komai nasa babu hayaniya babu ɗagawa duk da wasu kan fasa da shirunsa da girman kai tun bai zama wani ba. A duk sanda yake da uzuri na fita yakan yakan fi buƙatar takawa da ƙafarsa in har wajen da yake son zuwa babu nisa. Kamar dai yau da ya fita zuwa shopping na 'yan abubuwan bukatarsa ya riga da ya kai wani matsayi a yanzu da fuskarsa ta zama ba ɓoyayya ba musamman a cikin birnin london din. hakan yasa a duk sanda yake da bukatar irin fitar na yakan saka ya fuskarsa da abin da zai ɓadda masa kamar ni kamar dai yau ya saka face mask da glasses ya kuma ɗaura fesin cap duk dai cikin son kauce ma idanun jama'a don ya je ya dawo ba tare da kowa ya dame sa ba alhamdulillah har ya je ya dawo babu wanda ya gane sa Gara ma a cikin mil ɗin da ya je biyan kuɗi kasancewar doka ce sai an ga fuskar ka. Ya ja nose mark ɗin ƙasa mai cire kuɗin ta ta wani zaro ido bakinta a washe za ta ambaci sunansa ya mata murmushi da mata alamar zip a bakin dole ta yi shiru amma murmushi da farin ciki ya ƙi barin fuskarta har da ɗan leƙensa da zai wuce sai da ya fice gaba ɗaya take faɗa ma sauran 'yan uwanta da ke wajen har da masu cewa ba su yarda ba wasu kuma suka biyo bayansa ya riga da ya zargi za a iya yin haka dama sai yana fitowa ya canza hanya wannan ya sa suka sake tabbatar mata ba su yarda ba ba komai ya sa su jin ba su yarda ba sai dan mail din nasu karami ne a ganin su smart mawashi ya fi karfin zuwa nan yin shopping irin su ma sun fi son yin online shopping a manyan mail din ai ɗayan hannunsa da babu kaya ya fito daga aljihun wandonsa ya saka security ɗin kofar. sai da kwamfuta ta ambaci sunansa sannan kofar ta buɗe kanta a hankali numfashi ya ɗan fusgar yana ɗan tura kansa cikin gidan bakinsa da sallama dauda ya san cikin gidan ya san shi kaɗansa ne a gidan nasa tun ya samu canjin wajen zama a inda yake nan gida ne shi kaɗai a ciki madaidaici mai kyau da tsarin burgewa da yana ɗauke da abubuwan more rayuwa da ɗan adam kan buƙata ko da da sha'awa ne ya cire takalmansa a inda yake ajiyewa, ya sa silifas na zaman gida tare da hangin rigar sassan sannan ya karasa shiga Idan ɗan da kallo ganin fitila a kunne ga wani bakon kamshi sai dai bai kawo komai a ransa ba ya ɗanɗage dage kafaɗu da taɓe bakinsa tunda ya san dai bayan Uncle Yusuf da ya san security ɗin gidan babu wanda zai iya shigo masa sai ko Ahmad. Mai ya manta ne da zai fita bai kashe fitilar ba. Kayan shafin ɗin nasa ya kai duk inda ya dace sannan ya nufi bedroom ɗinsa. Hannunsa riƙe da jaket ɗinsa da ya zare ya ɗan lota a kafaɗa. Tafiya yake a hankali kamar cikin kasala da gajiya. Yana latsa waya da alama akwai abin da yake son yi ko kira. Cikin rashin mai da hankali ya tura ƙofar ɗakin da ƙafa ya shiga tare da sake tura ta da ƙafa ya rufe. Daidai na take fitowa daga bathroom sanye cikin rigar wanka pink da ta zo da abinta. sosai gaban ta ya faɗi da ganin mutum ya shigo mata kai tsaye a inda ba ta tunanin ganin wani ba duk da cin shigar ta bathroom ɗin ta shiga halin tsarguwa amma ta dake a bedroom komai ne yake babu tarkace babu abin da aka bari a waje da zai sa ka zargi akwai mai amfani da ɗakin sai a toilet ɗin ne sai dai wani tunani da ya zo mata ya sa ta gamsuwa ta yi wankan ta hankali a kwance who are you man ta faɗa cikin faɗa da san da ke razanar da ta yi shi kansa gabansa ne ya faɗi ya dago da sauri dan ya san dai bai bar kowa a gidansa ba shi dai amma sai ga muryar mace a tsakiyar kansa a cikin ɗakin barcinsa ba ma falo ba a karo na biyu kirjinsa ya wata irin jijjigawa ganin wadda bai zato ko tsammani ba Wani sa da ke neman su bace masa a hannu ya saurin damƙewa sai kuma ya ɗan ja baya kaɗan ganin tayo kansa da masifa hannun ta ɗauke da wani duko da ke ajiye a bedside drawer ɗinsa duk da yana a cikin yanayin rudani sai da ta so ba shi dariya amma ya dake yo abin da ta ɗauko ɗin ko buga masa tai me zai je? duk da glass ne tana gab da zuwa ina inda yake ya ce please relax lady ta tsaya ta Cek ta ja ta tsaya zuciyarta na harbawa da masifar karfi don ko a magagin barci wannan deep voice din ba za ta layince mata ba cikin rawar lips da ta murya ta farta aliyu idanu kawai ya zuba mata ta cikin glasses ɗinsa da kusan sakanni talatin Kafin a hankali ya kai hannu ya kasa da face mask ɗin fuskarsa tare da zare glasses ɗin. Idanu ya lumshe a hankali tare da sake buɗewa yana mai kamo gefen lips ɗinsa da haƙori. Kallon nasa da yanda gaba ɗaya ya canza fiye da ganin da ta masa a lokacin haihuwar AA a Canada. Ya sa ta jin kamar jiri na neman kwasarta zuwa ƙasa nema. Shi ma yana jin fiye da abin da take ji ɗin. Sai dai 'yan mazan a tsaye suke banda a ƙwayar idanunsa. Ba ta iya hango komai da za ta iya ba ma fassara. son tabbatar da ba aljani da ba aljana ba ce ko mafarkin da ya saba har ta fara masa gizo ya sa shi kaular idanuwansa a kanta ya fara wage-wage a sama sa ya hango abin da yake nema yake neman a kwance yana barcinsa da alama ya gaji dan ya yi wani baje-baje da 'yan kafafu da hannuwa yana zukar iskar sabuwar kasar ƙasar babansa da fesarwa cikin kwanciyar hankali karo na farko ya saki murmushi ganin wanda ya bari a jinjiri ya fara zama mutum dan girman jikin AA ya fi sa yawa kasancewar ya dauko har tsawo irin na gida duk wanda ya kalle su ya san su ɗin jini ɗaya ne dan kamanninsa sun sake bayyana kansu matuƙa a tattare da yaran Lulu da ke jin wani yam yam kamar za ta zube a ƙasa a hankali ta furzgar da iska mai sanyi tare da jin jikinta baya a hankali ta koma bakin gado ta zauna cikin dafe kai wato ta fahimci Dadi da Uncle Yusuf wayo suka yi mata kenan kawai. Shi yasa ta yi ta fama da shi su fara zuwa US amma ya dage su fara zuwa UK. Yana da abin da zai yi mai muhimmanci. Takon sawayensa ne yasa ta kallon sa ta gefen ido. Ganin kamar inda take yayo yasa ta dagowa sosai tana masa kallo mai kama da harara. Sai kawai ta basar ya wuce ta zuwa inda yaronsa yake. Thomas